ina kwanan kamala muna lafiya ina gajiya to da sauki to ina da yar tambaya zuwa gare ka menene tambayar ka littafin Allah ya ce hakin zunubi mutuwa ne Allah mu yana shari'a daidai don mu yake kai mu gidan azaba ta har abada gidan wuta zunuban da muka yi ba laifin mu bane shaitan ne ya zo wurin mu ya sanya mu zunubi ba shi ne za a yi mahoro ba gaskiya ne Allah yana shari'antawa daidai don haka ya yi mu don mu zaɓi nagarta ko mugunta yana so mu yi nagarta amma bai tilasa mana ba idan za mu yi mugunta ba zai hana mu ba don haka ya shirya hanya don ba za mu yi mugunta ba idan muna so mu yi nagarta yaya haka ba shaitan ne ya samu mai zunubi ba ba shakka shaidan makin allah ne kullum yana ƙoƙari mu bar hanya allah mu bi shi wata rana allah zai jefa shi duk da masu binsa cikin gidan wuta yadda za a hore shi kenan amma ba tilas ne mu bi shaidan ba muna da iko mu ƙi maganganunsa idan muna so mu bi Allah ya ce zan kawas da zunubanku zan sake zukatanku mai da su sababbi idan mun samu wannan zuciya mai kyau ba za mu so mu yi zunubi ba ba za mu bi shaitan ba littafin Allah ya ce tilas ku zaɓi wanda za ku bautawa tilas kowane mutum shi zaɓe tilas mu ba Allah ko shaitan amma ba za mu iya bin su duka ba idan mun yi zunubi ba laifin abokanmu ba ne ko magabtanmu ba kuma laifin shaitan ba ne zunubanmu suna fitowa daga cikin tunanin zukatanmu hanya ɗaya da za ka rabu da zunubi ita ce ka karbi sabuwar zuciyar da Allah yake so ya baka Allah ya ce zan sa magana ta cikin zukatansu irin mutumin nan zai so ya gamshi Allah kurum. Yaya mutum zai samu wannan sabuwar zuciya? Allah yana da tsarki da daraja ƙaƙa za mu zo kusa da shi? E, Allah yana da dukan ɗaukaka. Fushin Allah yana da ƙuna ƙwarai a kan zunubi. Ba zai karɓe mu ba idan muna bin hanyoyin zunubi. Saboda haka shi da kansa ya zo cikin duniya. Ya zo cikin kamannin mutum ya ba da ransa domin haɗayar zunubanmu. Ta wurin haka ya karya ikon shaitan Allah zai gafarta mana zunubanmu idan mun karbi aikinsa don biyan zunubanmu mu kuma ba da kanmu ga Allah mu bi shi kadai zai ba mu sabuwar zuciya ruhunsa zai shiga cikinmu ya zauna tare da mu zai ba mu ikon da za mu ƙi muryar shaitan in haka ne Allah zai bar hukuncin da zai mana amma idan ba mu karbi fansar da Allah ya yi domin mu ba za mu karbi hukunci fushinsa zai tabbata a kanmu ta yaya allah ya zo cikin duniyan nan ya mutu allah yana da iko ya sake kamanninsa ya zama kamar mutum ya shigo duniya da kamar jariri ya kira kansa yesu almasihu shi allah ne shi kuma mutum ne domin shi mutum ne ya iya mutuwa da yake shi allah ne mutuwa bata iya ta rike shi ba ya mutu domin zunubanmu cikin kwana uku ya tashi ya koma gidansa a sama wannan gaskiya ne hakkin zunubi mutuwa ne amma Allah kuma ya ce amma kyautar Allah raina har abada ce cikin Yesu almasihu Ubangijinmu idan mun karɓe shi lokacin da muka mutu za mu zauna tare da shi har abada